masu kallo barka ku da warhaka wato fatima yan kasim ne wacce kuka fi sani da malama zindin wato yau na kawo muku wani sabon shiri na wato yau zan yi magana akan gyaran gado wato mata kuna da matsala kun gyaran gado ke gani shi kuna raina shi hayyarara na rantse da allah abin da ke cikin gyaran gado abin da ke cikin gyaran gado ba karamin abu bane ya gado da ke gani ko ke kalar fakin cika tashi kika gyara gadon ki kika matse shi kika dame shi hajiya ta dan Allah ke ji a ranki wani daɗi kike ji ke ji kike ma kamar ki hau wa iyazu billahi hajiya ta suna kin dame kin gyara mijinki ya zo ya hau kinga sai mai sai lada amma kuna wasa to wato na ce ne zo ne je dan To, masu kallon mu barkanku da waraka. Wato ni ce dai malama zan da dan ina nan har yanzu na dawo. wato masu kallon mu yau ya kawo muku magunguna mata masu kyau zallan mata ne wannan magunguna duk zan ɗaya ga shi nan duka ɗaya ɗaya muku bayani yadda haɗin suke don kowane haka su kama ga nan kowane daban-daban kowane haɗin shi daban to wato bari mu fara da wannan shi kuma wannan sunan shi haɗin amarya wato ita wannan magani da kuke gani kamar in budurwa za ta yi aure akan so a siya a haɗa mata ɗan shasha haka aka sa biki saboda ta ɗan gyaggyara dai jikinta dai saboda iyayenmu na mana definitely amma ba mu sani iyayenmu na mana amma definitely ba mu sani ba ko da ke ce ba za su bari dai irin mu gane menene ba amma dai mu ma mun gane ma menene